كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا في الأمور كلها ادنا عذاب الأكل اللهم ربنا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمان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 محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a kamar da muka saba da mutu gaba da karatunmu a yau sha biyar ga watan ramadana na wannan shekara ta 1439 wanda ya zo daidai da 31 ga watan biyar 2017 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu mai albarka a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba jiya mun tsaya aya ta 121 a da biyu inda allah maɗaukakin sarki ya magana wato kina akan aiki na gari da imani da kuma kokarin tabbata a kansa da sakamakon da Allah maɗaukakin sarki ya tana dama wanda suka yi wannan da yadda za su dawama kuma maganar Allah maɗaukakin sarki ita ce tabbatacciya yau da mu tashi a wannan aya ta 223 Allah maɗaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim laisa bi amaniyukum wala amaniya ahlil kitabi mai ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira Allah madaukakin sarki ce ba matsalar ba a burace buracen ku bane ba kuma burace buracen ahlil kitabi ba matsalar duk ba nan take ba abinda kuke buri ko kuke fata ko kuke ɗauki kanku matsalar ba nan take ba abinda ahalin kitabi yahudu da nasara suka ɗauki kansu ba a nan matsalar wato kinan take ba a yanda matsalar take shine mai ya amal su an duk wanda ya kuskure ya aikata mugunya da zabihi da shi ne za a sakamta masa wala jallahu min dunillahi waliyan bare samu wanda zai jibinci al'amarin sa kuma koma bayan Allah madaukakin sarki wala nasirin ba zai sami agaza masa ba ko mai taimaka masa akan wannan ba wannan aya malaman tafsiri suka ce ta sauka inda aka dan samu dan cece ce tsakanin musulmi da ahlul kitabi wayannan suka ce mu mu Musa alaihi salatu wasalam kenan shine annabin da Allah ya fara aikowa kafin naku ko musulmi don haka annabin ya fi naku daraja musulmi suka ce ina ai ba ta sabu ba bindiga a ruwa ai mu annabin shi ne cikamakon annabawa don haka ya fi falala saboda haka sai musulmi suna kokarin gwada musulunci yahudawa suna kokarin gwada wato kinan addininsu ko kuma kirista suna kokarin wato kinan gwada nasu to matsalar sai Allah madaukakin sarki ce duba nan yake ba inda matsalar take inda gizo yake saka ne aikin mutum idan mutum ya yi aiki kyakkyawa ya san ya yi aiki kyakkyawa kuma Allah zai sakanta masa haka kuma idan mutum ya yi mummuna ya san ya aiki mummuna Allah madaukakin sarki zai sakanta masa saboda haka dan kana musulmi idan kai mu kai aiki wanda yake mummuna ba zai musuluncin ka ba zai wanke ka ba ba zai wanke ka ba kamar yadda in kana kirista sai ka yi aiki mummuna kiristancinka ba zai wanke ka ba haka kuma yahudanci yadda lamarin yake kenan wannan aya wato kaman tana magana da mutanen wannan zamani namu mutanen da suka rike kungiyanci kamar sun rike alkur'ani idan mutum yana kadiriya ko yana da rikan tijjaniya ko yana izalatul bid'a ko yana shi'a ko yana menene to wannan aƙida in ya rike ta kamar ya rike alkur'ani ko ya rike abin da Allah ya saukar bayan duka wayannan kungiyoyi sun zo da shekaru ɗaruruwa bayan manzon Allah sallallahu ya ma bar duniya babu a da cikin wayannan kungiyoyi da muka kirga da wasu kungiyoyi makamantansu babu guda ɗaya wanda Allah ya saukar babu guda ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka idan mutum yana wannan kungiyar sai ya yi mummunan aiki ƙungiyarsa ba za ta wanke shi ba Allah ba ɗauka suke zai saka kamta masa da wannan mummunan aiki to kaga wasu daga cikin ƙungiyoyin sai ka gawa to kenan malaman su suna gina su a kan can su tsarkakakku ne don haka ranar lahira aljanna garanti ne ma dama suna wannan ƙungiyar kamar kai ka ce ita kungiyar ita ce sharadin addinin musulunci ko ita ce sharadin rahmar Allah maɗaukakin sarki Wasu su mai mabiya kullum sai su ya sai su bi wannan to lamarin ba haka yake ba duk kungiyar da kake abin da ake bukata shine kai aiki na alkhairi kai aiki wanda ya dace da shari'a ka zama ita kake aiki da ita in kai mummuna aiki ta kungiyar ka ba za ta zama maka wato kenan ko ba ne Allah ce laisa bi amanikum wala amani alal kitabi abinda ku kuke ta fara kuke gani shine daidai abinda kuke gani kaza ne kaza din ba shi ne musulunci ba sannan burace buracen alal kitabi ba shi ne addini ba yauwa kowa ya tsaya ya aiki wanda kuda zai bi shi to saboda haka in ko ya kuskure mummuna aiki to ranar lahira kungiyar su ba ta iya taimaka masa ba shehinan kungiyar ba su iya taimaka masa ba babu wanda zai taimaka masa wato kenan wajen kubutar da shi a gurin Allah madaukakin sarki wa man ya'mal min as-salihati wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa Allah maɗaukacin sarki ce wa yi ya'mal min as-salihati duk wanda ya aiwatar da wani aiki wato kenan aikin nan nagari min zakarin au'unsa namiji ne yake ko mace wahuwa huwa alhali yana da imani fa kai yadkhuluna janta wannan su ne za su shiga aljanna kun ga anan kenan ba wancan burice burice ba ainihin ɗan dan kungiya kaza ne kaza kaza a ba wannan bane ai mu ne masu kaza kaza a ba wannan bane yawwa laisa rajulu man yaqulu kana abi innama rajulu ya kula ha ana za wanda zai ce ai na ne kaza ai ba ne mutum ba amma wanda zai ce ni ne kaza shine saboda haka ni dan kungiya kaza ne ba shine ba a'a ni din me nayi ma musulunci me nayi ma kaina to wannan shine abin nan ta ka Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya aikata kikkiawan aiki ko mace ce ko namiji ne duk wannan babu damuwa amma sharadin ya zama huwa mu'mini yana da imani ya yi imani da Allah ya yi imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan anan idan mutum ya aikin alkhairi alhari babu imani ya zama haba a mansura idan mutum ya yarda da Allah bai yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aikin alkhairi ya zama haba a mansura inda zai imani da duk annabawa amma ya ware annabi sallallahu alaihi wasallam kada bai imani da shi ba aikin duk ya zama shiri da haka daga cikin sharuɗan aiki shine imani da aiki na gari to duk wanda ya hakan nan Allah madaukakin sarki alkawari zai sasu a cikin aljanna wala yuzlamuna kuma ba za a zalunce su ba akan ayyukan su na kiran ko da wato kenan dan cikin dabino cikin dabino in an ce fatila shine wannan dan fallawe fari fari na cikin dabino na kir kuma shi dan wani abin tsakiyar dabino din na wani dan igiya igiya to kowannan Allah maɗaukakin sarki ba zai abin duk da cewa a cikin fassara wato gina akwai attadakul wasu fassara wannan da wannan wasu fassara da wannan da wannan wasu fassara su duda abu daya to ala ayi halin da da wannan dan farin da wannan dan igiyar da yake cikin abin din sannan dukkan su ba wani abu ne mai muhimmanci ba ko da a cikin dimino mai wani yana ci ba da yasa da wani ya gane sun yakan zare sai je jefar ne wa ba su da wani kima ta su ta musamman dabinan shine ke da tukinan kima to kowannan abin da ba shi da kima din Allah ba zai zalunce shi ba saboda haka Allah madaukakin sarki ke cafi kuma amal miskala zaratin khairan yarahu kuma mai amal miskala zaratin ko sharran yarahu duk wanda ya aiki mai kyau ko da kwatankwacin bayan zara ne na alheri zai gani a ƙwaryarsa in ma mummuna ne ko da kwatankwacin kwayan tsarra ne zai gani shi ma a cikin ƙwariyarsa idan haka ne kaga Allah wa rabbi zaki baya toye aikin kowa inna Allah la yazlimu misqala zarra Allah baya zalunci ko da kwatankwacin kwayan zarra ne wa in taku hasanatu in ma aikin alkhairi kai Allah ya ya kallin ninka ne kallin ninka ne wato kenan saboda Allah ba zai zalunci kowa ba kuma na asan dinan ku ji Allah ba wa mana sanadina min man aslama wajhahu lillahi wa huwa musinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allah ibrahima khalila Allah madaukakin tarihi yake wa man ahsanu dinan ai la ahada ahsanu dinan babu wanda yake kyakkyawan addini ko da wutun daya ko ma waye shi babu wanda ya fi kyakkyawan addini mimman aslama sama da wanda ya musulunta domin musulunci shine addini da Allah ya ba da garanti a kansa inna addina inda lahi al-islam wannan aya tana nuna cewa mutane suna addinai kaca-kaca kaca-kaca kowa da irin nasu addini kowa da irin nasu addini amma addini mai kyau wanda yake da lasisi daga gurin Allah madaukakin sarki shine al-islam musulunci kenan musulunci nan kuma shine addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar da mutane abin da ya karanta shine ake kiransa al-islam bai karantar da wani abu ba kuma bayan islam kuma alkawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsakaninsa da sahabbansa shine cewa abin da yake akai wannan shine islam bayan sa ma shi za su yi don haka ya ja kunnen su yake cewa kamar yadda irbad bin sari ya rawaito yake cewa man ya ish minkum fasara ittilafan kasira duk wanda ya dogon kwana a cikin kutsasani zai ga sabani mai yawa saboda ra'ayi zai shigo kaca kaca wannan ce kaza ne wannan ce kaza ne wannan ce kaza ne wannan ce kaza ne wannan ce kaza ne dan haka in ra'ayi ya yawa masu jan mutane za su yawa wannan ya ja mutane da wannan wannan ya ja mutane da wannan wannan ya kafa wannan kungiyar wannan ya kafa wancan kungiyar wannan ya sai kuna cikin tafiya wani zai datsa kungiyar biyu shi ma ya ja rabi ya kai kogan ya barka da rabi shi ma in yana cikin tafiya wani ya je ya daga kungiyar wato kenan guda biyu ka gani da mutanen a cikin kungiya ɗaya misali zan bayar mutanen kawarij ba su ne kungiyar da suka fara fita ba ana tafi ana tafi ana tafi sai suka datsa sai suka ware suka ce su kawarijawa ne suna nan a ƙarƙashin shugabancin muktar sakafi saboda haka sai aka zo aka datsa ka azraq shi ya zama ya karbi shugabanci shi ma yana nan shabibu shaibani ya zo ya datsa ya ɗauki wani bangare. shi ma a cikin nasa ana tafiya suna tafiya shi da gazala su ne shugabannin sale ya zo shi ma ya datsa tsakiya shi ma ya ja wata ƙungiya to hakan nan al'amari yake ta tafiya duk yadda ka kai da tunanin ka wani sai zo ya tatsa duk yadda ka ga wani kungiya sai zo ya ko kungiyoyin da muke ciki da su yanzu haka tana faruwa da su babu kungiyar da za ka ga wato kenan ba ta samu irin wannan abun ba to haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farko sai ya ja kunne sai yake cewa abin da nake akan sa shine za ku alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin abin da na sunnata ko abin da Abubakar Umar Usman Ali suka sunnata to shikenan wannan yi shi saboda shine asalin Islam in kai wannan to babu wanda ya fi ka kyakkyawan addini wa man ahsan dinan mimman aslama babu wanda ya fi kyakkyawan addini sama da wato kenan wannan da ya musulunta ko kuma ya sallama wajen hulillahi fiskarsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya zama ya miƙa wuyansa sai abin da Allah maɗaukakin sarki ce sai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sannan wanda shine sharadi na farko sharadi na biyu ya zama huwa muhsinun ya zama mai kyautatawa ne a wurin biyayya menene ma'anar ihsani kai abu mai kyau shine kalmar daga hasan take Hassan abu mai kyau ihsan kyautatawa muhsin mai kyautatawa din to ya zama shi mai kyautatawa ne kullum abin da yake kokari yake ya ga yayi abu mai kyau kullum kokari yake ga mai abu mai kyau shi kuma musulunci Abdullahi dan Mas'ud yake cewa a yake yake cewa alqasdu fi da'ati khairun min al-ijtihadi bid'ati mutum ya tsaya yayi takaitaccen ibada ko al'amari a da'ar Allah madaukakin sarki ya zama ya daidai da wanda abin maza Allah sai ya karantar ya fi alkhairi a gare shi akan yaje ta ibada da yawa yayi ta wannan yayi ta wannan kokari ya ta wannan kokari amma akan bid'a irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wato kinan bai karanta so da haka ihsani ba zai wuce wato kinan abin nan ba kuma Allah madaukakin sarki ba ya tozarta aikin masu kyautatawa so da haka kullun ya zama ake da musulmi mutum musulmi ya zama ihsani sharadi na biyu kenan sannan sai na uku yace wattaba millata ibrahim hanifan sannan sai ya bi hanyar annabi ibrahim mai karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki ya zama shine wato kinan addinin da ya zaba kusan wannan ya maimaita wancan ne don an ce aslama wajahu lillahi to shine kuma wato kenan millata Ibrahim din shine addinin da annabi ibrahim ya zo da shi kuma annabi ibrahim din nan kar ku yi tsammanin wato kenan karamin mutum ne babban mutum ne a gurin Allah Allah gizo zaki ce zallahu Ibrahim. khalilan Allah madaukakin sarki ya riki ibrahima ya zama kalili a gare shi kalili shine ba daɗi wanda kawai ya fi karfin komai in a gurin kai ya fi karfin komai babu abin da zai nema a gurin kai wato kenan ya rasa shi na ake kiransa kalili shi na ake kiransa wasu suna cewa da kalili da habibi kalili wane ne a wasu ce annabi salasalama sallallahu alaihi ibrahim kalilun ibrahim su da ka sai su kawo kokarin kawowa dalili cewa wato kenan annabi sallallahu alaihi ya fi ai lahi ya fi lahi ko kawo dalilai kala-kala amma a shawar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa law kuntu muttaqidan qalilan lattakhastu ababakar inna sahibukum inna sahibukum qalilullah da ce ni muhammadu zan rike wani badadi a cikin mutane da na rike abubakar ya zama shine ka daɗi na amma abin da sa zan rike shi ban ni din inna sahibukum lalle abokin naku ni kenan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullah ni ba Allah ne don haka shi ma kansa annabi sallallahu alaihi wasallam din khalili ne a gurin Allah madaukakin sarki da haka shi yasa ma bai riki Abubakar ya zama khalilin sa ba amma da zai hakan da sayyidina Abubakar ne yake da wato kenan wannan matsayin to saboda haka kulla shi ta ce wato mutumin da kuka shako akan lamura ta yadda ya fi karfin komai a gurinka babu abin da zai gagara to irin wannan kullum ana son ya zama wato duk wanda za ka yi kulla da shi har kulla ta zama ta shiga tsakani ba hana ba amma ya zama mutumin kirki don Allah madaukakin sarki ce al'aqillahu ba idhin ba'dhum li ba'din adu lalle badadan juna masu kulla tsakaninsu soyayya da junansu a wannan ranar sashen su zai zama abokin gaban sashe illal mutakina sai dai masu takawa sai masu tsoron Allah maɗaukakin sarki to mu jawalin lahi walillahi ma fi samawati wa ma fil hmm. wa kana Allahu bi shay'in da sai mun ruwa mana Allah maɗaukakin sarki ce ma fi samawati wa ma fi lardi duk abin da yake cikin samai da duk abin da yake cikin kasai lillahi na Allah maɗaukakin sarki ne wato kenan dukkan su gaba da mallakansa ne kuma su bayansa ne kuma duk halittarsa ne shine mai sarrafa al'amuransu wato kenan gaba daya don haka duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta ba wanda zai ce zai sake hukunci ba haka bane babu wanda kuma duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiwatar ba mai cewa miye dalili don haka saboda girman ƙudurarsa da adalcinsa da hikimansa da tautan sawansa wato kenan ga bayansa to so da haka komai na Allah madaukakin sarki ne wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance a muhidan mai kewayewa ne bi kulli shay'in da kowane abu ai ma'ana shine kowane abu yana karkashin sanin Allah madaukakin sarki babu abin da zai boya gare shi to mu je malam wa yastaftunaka fin nisa hmm. qulillahu yuftikum fihin وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكروهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما الله مدوك جنت كيت ويستفتونك يا محمد سنة نمان فتوى أقولنك bin nisa'i dangane da al'amarin mata dama wannan sura suratul nisa'i ne kuma mun ce tana magana akan rauni ko da raunana mata da yara kanana ko da mun shiga babin jihadi zaka ga yana damfare da wasu daga cikin haƙoƙin wanda aka danne su aka hana su wato kenan haƙƙinsu to nan sai Allah madaukakin sarki ce suna neman fatawa a gurin ya Muhammad dangane da al'amarin mata kul lahum ka gaya musu ku kwantar da hankalinku Allahu yuftikum Allah ne zai baku fatawar Allah madaukakin sarki shine zai baku an san fatawar ta ku nan tana nuna abubuwa da yawa abu na farko yana nuna matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ba su wani matsayin da wato kenan kamar suna magana da Allah ne su tambaya Allah ya bada ansa su tambaya Allah madaukakin sarki ya bada ansa su suka zo su kullun annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muna da fatawa akan kaza kaza kaza shi kuma ya fada Allah ya ce a gaya musu Allah ne zai ba su fatawa kai kai shiru ba naka bane wato kenan wannan Allah madaukakin sarki shine zai ba su fatawa don haka wannan daraja ce wanda babu wanda ya same ta in ba su ba da haka annabi sallallahu alaihi ya gwada su ya nuna cewa wato kenan su mutanen kirki ne kuma duk wanda yake son su saboda shi yake son su don haka kuma wanda yake kin su shi ma saboda shi yake kin su don haka in ba ka son sahabban sa ba ka son sa idan kuma kana kin sahabban sa kana kin sa to saboda haka gashi Allah madaukakin sarki ya dada fitar da wannan al'amari wato kenan a fili sannan na biyu tana nuna mana cewa wato abu na addini in ba mu sani mu yi tambaya duk abin da ba mu sani ba muyi tambaya yawwa wala ko lahu ay yaf'ala a ta alama hukum Allah sai mutum ya san hukuncin Allah maɗaukakin sarki a kansa na uku tana nuna mana cewa in za mu yi tambaya din mu tambayi wanda yake masanin abin domin ƙwar'an ya ce wala bi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka labari sama da wanda yake da kwarewa akan al'amari sama da wanda ya san komai da komai da aka kaga suka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaya shi kuma Allah madaukakin sarki ya ansa wa na uku ai na hudu yana karantar da mu wato kenan idan tambaya ta zo ta to idan mutum bai sani ba to ya dauke ta ya wakilta ta zuwa ga wanda ya santa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi shi kuma ya tambayi Allah Allah madaukakin sarki ce to ka gaya musu Allah zai ba ku fatawa akan wannan abin. saboda haka ban sani ba wato kenan rabin ilimi ne ba gazawa ne a malami a tambaye shi abin da bai sani bai ce ban sani ba kai yana ma daga cikin abin da ake kiransa al'amana al'ilmiya amana ta ilimi abin da ka sani sai ka faɗa abin da baka sani ba sai ka ce ban sani ba yawa don babu wanda ya tare ilimin duniya nan gaba ɗaya in ba Allah maɗaukakin sarki ba ba gazawa ba ne saboda ka idan mutum kuma ya bada fatawa wanda take ba haka take ba kuma da sanin sa to hakika zai zama ya bata ya kuma batar da mutane domin zai daura al'umma akan abin da ba shi kenan ba kuma za su yi ta ginuwa kuma ka san mutanen mu in sun riga sun rike abu sun rike shi shi kenan ba wanda zai kawo da su akan wannan karamin ilimi ba zai kawo da su ba duk haka muke duk inda muka tashi ake da muka tashi muka gani a garin mu da iyayenmu da kakannin mu haka muke akan sa duk da cewa alqur'ani yana zargin wannan gida yana cewa mutane suna cewa wajadna alaihi aba ana ko wa inna ala atharihim to mun samu iyayen mu haka suke ta da haka in an same ka kai dariƙan tijaniya ne dariƙan tijaniya haka za ka yi shi kenan in kai zala ne izala za ka yi haka in kai a ne iyayen ka suke ishe a za ka yi babu wanda zai tsaya ya nazari ya kasa wannan abu akan wato nan faifai ya samu asalin gaskiyar al'amari sannan sai ya aiwatar da ita to kaga wannan wato kenan shi ma yana daga cikin abubuwan da ya kamata mai la'akari sannan Allah ce zai ba su fatawa kai, Allahu yubtikum fihinna Allah zai ba ku fatawa dangane da al'amarin mata saboda haka Allah sai ga su gashi kaza gashi kaza gashi kaza gashi kaza bayan wannan ma Allah madaukakin sarki zai ba ku fatawa akan ma yutula alaikum fil kitabi Allah zai ba ku fatawa akan abin da ake karanta muku a cikin littafin Allah ba ana karanta muku Qur'ani ba ba ana kaza kaza kaza kaza kaza san su ba ai wani ayan wani lokaci ta kan dan shiga duhu to Allah zai ba ku fatawa wato kenan akan abin da ake karanta muku a cikin littafin Allah fil yatama dan fil yatama nisa'i dangane da raunanan mata raunanan mata ko ya ce ko kuma a'a musamman ma marenin ko kuma a'a tana da rauni ne to duka Allah maɗaukakin sarki zai ba ku fatawa a kansa musamman ma a cikinsu allati la na hunna ma ku kutiba lahunna wa'anda kuke tauye musu haƙi abinda Allah ya ce a basu ba ku basu abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a basu wato kenan ba ku basu ba kwa ba su ya ce a ƙarƙashin ka kare mai kula da ita akwai hakkinta akan ka wanda baka bayarwa ko maraya a ƙarƙashin ka kai ne mai kula da shi akwai hakkin sa wato kenan baka abin ne amma nan Allah madaukakin ya yayi tarkizi akan ƴaƴa mata duk da cewa ƴaƴa mazan su ma marayun su ma sun shigo ciki amma saboda nuna maka muhimmanci saboda mata sun fi rauni a cikin mafi yawan al'amura don haka shi yasa qur'ani kula yake kokarin zaƙulowa hakkin daga cikin zaƙulowa hakkin ya saukar da wannan sura da ake kiranta suratun nisa ba mu suratul rijal a cikin ba mu suratul rijal a cikin alqur'ani amma ga suratun nisa sura nuna maka nisa ɗin suna da muhimmanci wato kina a gare ku wata gabu an tanki huhunna irin kuma matan da kuke wato kenan kwaɗayinku aure su a targib kwaɗayi. shi ma'anansa ya danganta ga abin da ya zo bayansa idan ka ce ragibtu an ne ya sha bamban da ragibtu fi ne in ka ce ragibtu an ne na washewa ne na kyamace shi amma ka ce ragibtu fihi ina kwaɗayin al'amarinsa ina ƙoƙarin kaza saboda aka azata ce ragiba fi kaza ko kuma ragiba an kaza in dai zo da an mai ainin da nunu to abin korewa ake yi saboda haka ta sauka akan mutanen da akwai mata yara marayu a gurinsu amma marariyar nan irin marariyar da ita tana da dukiya yar karama kuma tana ka kuma kana moran al'amarinta na dukiyanta sannan kuma kai din ma za ka iya aurenta ta ka iya aurenta don haka yake ta gabu na an tanki hunna kuna kwaɗayin ku aure su ko kuma zai iya ɗaukun kuna kyamar ku aure su ya danganta idan kamar yana na aisha ta faɗa idan matar dama yar baffan ka ce ga akwai aure tsakanin ku kuma baffan naka sai ya mutu sai bata da dukiya aka taro dukiya aka ce to kai ne mai kula da ita za ka mori dukiyanta za ka gonanta za ka noma bishiyar mangoron ta za ka yi amfani da shi ta ina wace gaba ba? to a allah maɗaukakin sarki ke cewa watar gabu na an tanki na ko? marai ne ya ce a ƙarƙashin ka kuma 'yar bafanka ne ko 'yar kawunka kuma kuna sha'awan ku aure su ko kuma kuna kyaman ku aure su an tanki hunna to su din Allah maɗaukakin sarki yake bada wato kenan fatawa kansu na na Aisha ta mai marin ya ce wanda mutum zai zama tana ƙarƙashinsa yana da dukiyarsa a hannunsa ya noma gonarta ya ciro bishiyar mangwaranta ya ciro kaza a zo a amfani da shi a gida a yi abin da sauransu to saboda kyanta yana sha'awar zai aure ta to sai kawai kane ne ya kome da komai sai ya auren na dole da sauransu haka na kutar su ko ta so dukiya ta komo hannunsa idan kuma ɗauke shi a ɗaya fassarar mutar gabo kuna kyamar an tanki huhunna ku aure su tana da dukiyanta amma ba ka sha'awar aurenta sannan sai ka zama kuma bara ka bar wani ya aure ta ba sai kai mata abin da ake kira adalo so da in ta tafi wato kenan dukiyar za ta fita hannunka sai ka hana to da a jahiliya suna irin wani yadda mutum yadda suke sai mutum ya ɗauko rigarsa sai zo sai kifa mata a kanta to shikenan ya riga gama da ita babu wanda ya sai aure ta haka za ta ta zama dukiyarta tasa ne randa ta mutu sai ci gadon dukiyar in bata mutu ba duke da hana su sake ba za kaga ba zai batta ta je ta aure wani kuma shi ba auren ta zai ba ya kyamace aure ta saboda wala Allah ba ta masa ba amma kuma dukiyar ta ta masa to anan Allah da kuke sarki sai yace zai bada fatawa akan wannan lalle a rika kula da hakkin su sannan sai yace zai bada fatawa kuma akan hakkin almustadafina min alwuldan na a cikin yara kanana kaga kin ba sai lalle mace ba duk wanda suke kanana kanana musamman 'ya'yan da ba na ba ko 'ya'yan wani to su ma suna bukatan wato kenan a yi musu adalci to wannan ne fata wanda Allah maɗaukakin sarki ya yake barawa a kan wannan wanta kuma sannan Allah maɗaukakin sarki zai ba ku fitar cewa ku tsayi kyam eh, lilita ma a kan al'amarin marayu mazansu da matansu raunanansu bilkisi da adalci yau sadaka idan za ka aure ta ba hana ka aure ba amma za ka ba ta sadaki irin yadda duk wata ya mace kamanta ake ba ta sannan za ka ba ta hurriyata tasarrufin amwali yancin sarrafa dukiyarta sannan za ka ba ta wato kenan damar duk abin da ya kamata ce an ba ta dama a kansu to shi kenan wanda ya halatta za ka aure ta amma in za ka yi danniya to wannan ba a yadda ba haka kuma in ba za ka aure ta ba to shi kenan sai ka bar da dama ba za ka dora mata riga ka ce na riga na yi kamuwa ba sai a bar ta duk wanda ya sha'awa ta yi masa haka sai zai aure ta dukiyanta ku ta ɗebe ta tafi da shi can ta je ta ci gaba da wata kenan sarrafa to ka musu adalci kenan sannan sai Allah ya ce wa ma taf'alu min khairi duk abu da kuka yi na alhairi dangane da kula da marayu mata da kuma yara ƙanana kenan bayan dukiyarsu ku samara musu dukiyar ta zama ta yi yawa a kiyaye ta sannan ku ɗeba a cikin aljihunku ku kula da su ku taimaka musu shine wato ke da mata falomin kairin ne, to duk abin da kuka yi na alkairi ba ku taɓa musu dukiyarsu ba kuma kun ɗauki dukiyarku ko kun kula da su to wannan ba inna allaha bihi alima lallai allah madaukakin sarki ya kasance masani ne wato kenan akan wannan ma'ana duk aiki da kai da alkhairi yana sa ana rubuta kuma zai sakarta maka da wannan to mu je وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالها بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن توسنوا وتتقوا وإن الله كان به وإن الله كان بما تعملون خبيرا Allahu akbar Allah madaukakin da yake cewa in mura'atun idan har aka samu wata macen da kafar nushuzan ta ji tsoron ta da kare hanci min ba'aliha daga mijinta au iradan ai au kafat iradan ko ta ji tsoron wato kenan kau da kai shi ma kuma min ba'aliha daga mijinta mace ce wato kenan saboda abubuwan da suke zuwa su je su zo an yi aure na soyayya da mutunci da koyar da iyaye da sun yadda amma sai wasu matsaloli suka taso sai ta tsammanin wata kinan zai dauki mummunan mataki akan al'amarinta ta bashi ya dauki wani mataki kuma alhali ta za ta sha wahala ka bai kamata ta bashi ba ko kuma ta je tsoron irab shine wata kinan zai zama baya da sauran sha'awa dangane da al'amarinta ba ruwan sama da ita ba kaza kaza kaza da ita saboda haka hankalinsa duk yana kan wani wuri daban shi ne al'irad to za ta zuba ido shikenan ya tattara ta watsar da ita kaman karin abin nan to ba za ta yi hakan nan ba ta haka sai Allah kukin sarki ce in dai har haka ta faru falajira juraha alaihima babu laifi a tsakaninsu su su biyun da ita matar da mijin an yusliha su zama sun yi sulhu a tsakaninsu ko an yi salaha bai na kuma a tsakaninsu da sulhan da sulhi wanda yake sai ta kira shi ta zo su zauna sai a daidaita ina ce dai akan abu kaza da kaza da kaza ne kake neman ka dauki mataki na to na hakura da wannan abun da ba zan ba shi kenan magana ta mutu ba ko kuma ina ce akan kaza ne to ni yanzu na da zan bar maka abu kaza duk dai matsalar da yanzu akan wannan gonar ta wani to kaje kai ta nomawa ba shi kenan ba to kaga sun yi daidaita a tsakanin oke shi ya yadda zai yi wa din babu damuwa saboda in ba haka ba zai dauki mataki akai matakin kuma zai iya cutar da ita ko kuma a'a la'alla lokacin da suka yi aure la'alla eh, shi din mara ƙarfin fita kuma musu nisan kwana kuma yana nan kyakkyar ita kuma ta riga ta ta ji jiki sai ga kawai aina bai zai kawai da ita kawai abin nan sai ta bayyance hakan nan ta ce a babu wani matsala ka je kai auren ka kawo zan yi ku kaza kaza kaza kaza da sauransu sai ta dauki wasu daukan wani bangaren dawaniya ta sarayar da wani haƙƙi a cikin haƙoƙinta saboda zai su ci gaba da zama tare da shi to Allah madaukakin sarki ce ba laifi za a iya yin wannan za a iya yin wannan saboda a daidaita din kuma Allah madaukakin ce wa sulhu khair yin sulhi din wato kenan fi alkhairi wasu malaman tafsirin suka ce wannan aya ta sauka akan na na saudatu saudatu a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam na na saudatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a matsayin dama babba ce sannan kuma ya aure ta saboda musulunci ta musulunta ta ba da rayuwarta mijinta ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to bayan sun zo su zauna a madina sai ta ga a zuciyarta fa wala'alla ko tun da yanzu dumatan annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi su girma ta zama ita ne abin sha'awarsa da ita zai zama wata kenan kadan to maimakon har ta bar shi ya kai lokacin da zai ji bai da sha'awa da ita sai ta yi dabara sai ta ce masa a zo ya rasulullahi mu daidaita ni yanzu bukata ta in zama ina karkashin ka ne saboda ka ne ba na bukatar wani araba kwana da ni amma kwana na na dauka da ba Aisha kada ka duran da kwana na yake ka je da ake Aisha ba ni dai ina nan a cikin gidan nan a matsayina na matarka kun ga ita da kanta yanzu saboda neman zaman lafiya ka ta samu matsala wanda ko ba a nuna mata ma za a bata matsalar ba ita da kanta sai abin nan ta ta stepping down ta ba hakinta ana na Aisha kuma ta san cewa cikin matan duna na Aisha ita ce karama kuma ɗabi'unta da halayenta da ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kaunanta a cikin wato kenan sauran matan so da aka sai ta dauki kwanan sai ta bata sai zama ita ta karba da yadda da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba matsala ya yadda da haka na Aisha tace ta ba matsala ta yadda haka to wani abin da suka yi sai Allah madaukakin sarki sai ya yabe su akan haka ba dan komai ba saboda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne din abin ji ba ko saudatu ba abin da zai biyo baya a cikin al'ummar musulmi kusan duk abin da zai faru ana yin wani abu ne faru saboda a ba mu darasin da zai amfani mu a baya saboda haka duk lokacin da aka samu matsala mace ta ga za ta iya samun matsala tsakaninta da mijinta za ta iya daidaitawa kuma ba sai a irin wayannan abubuwan ba ko misali a ce shi yanzu so yake koma gari kaza ita ko ba ta son zama ba za ta je ba za ta bar garin nan ba za su iya daidaitawa akan wani sharadi to ni da kawai yanzu ka je ka kaza ina da abin da ka duk da ka dawo shi kenan ina da miji in kwana nawa kai ma baka dawo ba ni ina daina kaga ta sale da wani bangare daga cikin haƙoƙin ta saboda ta ci gaba da zama a ƙarƙashin wannan mijin kaga irin wannan ba wani abinan musamman ma irin wani zamanin namun da zaka ga kasuwanci ya kai mutum wuri kaza ko kuma aikin gwamnati ya kai mutum wuri kaza wani lokaci yawo da matan ma ya zama matsala ko kuma wani lokaci mutum a alama masa hankalinsa biyu ga bes ɗinsa a nan kashe na da aiki a wani wuri kaza da dai irin waɗannan abubuwan to matan sa su iya daidaita tsakanin su a ka je kakwai ba da maka ta harkar ka kaza kaza kaza lokaci da kaza ko kuma ita zira san auren shi kuma bashi da dukiyar auren sai ta ce to ta ɗauki ɗawainiyar kaza sannan kuma za ta ɗauki ɗawainiyar kaza da kaza da kaza a kan haka rayuwar auren ana yi na ga ana irin wannan a malaysia wani lokacin za ka wuri irin mutum sai zoce to me za ka mun kuma in an yi auren ya za a yi zai ɗauki rabi ta ɗauki rabi na harkar ɗawainiyar gidan musamman mai albashi ne ce to yi an ki kawo albashi ki kawo kaza ni ma an kawo kaza sai mu ɗauki ɗawainiyar gida haka suke babu wallahi haka suke babu wani abin da ke kawo rabin sallar kin kawo rabin sallar na sai kayan gida ko kuma inda zan sai shinkafa da kaza da kaza ke kuma ki sai mai da kaza da kaza da kaza da sauransu duk dai wai a samu dai a zauna dai. to duka irin wannan ba kaskanci ne wato amma ta ba zamani yakan canja yanayi yakan canja al'amari yakan canja sauraka sai mutum ya sarar wani daga cikin bangaren hakkinsa saboda wato kidan ya zauna ah, da aurensa to Allah madaukake sarki ce idan an yi hakan ɗin fala junaha alaihima babu wani laifi a kansu yawwa wa sulhu kai kuma yin sulhi din ma don dai a zauna din shi ya alkhairi akan a zo abin ya watse ya zama kuma a matsala ta faru amma abin da sa Allah madaukakin sarki ya karantar da wannan shine uhdratul anfusish shaw ita rai an karantar da ita da ruwa ko kuma an ɗabi'anta da ita da ruwa rai ba ta son ta ɗauki hakkinta ta bayar ya za a yi a ce ni ba mata ba ce eh, me ya fi ni me eh, matan nasu suka fi ni kaza kaza kaza kaza zan wallahi ba zan yadda ba dole sai an yi kaza da kaza da kaza to yin ta tsananta kuma sai abin zai zo ya balle haka ya balle kuma shi sai zama ita za ta fi zama victim na wannan matsala din to saboda haka yanzu sai ta danne rowar ran nata sai ta dauki haƙƙi daga cikin haƙoƙinta sai ta bayar a mijin sai a zanna lafiya ko yawwa to Allah madaukakin sarki ke cewa to karkatar ka yadda ta abin amma ɗabi'an rai ne udaratul anfusi shuk an kira an shayar da rai wato kenan an gina ta an ɗabi'anta da ita akan rowa ita kuma rowa da ma Allah ce wa man yuqashu shuha nafsihi fa ulaka muflihuna duk wanda Allah ya kiyaye shi daga rowar ransa kun ga anfusi shuk rai an gina ta kan wato kinan rowa amma wanda Allah ya taimaka masa ya zama ya mallake rowar kansa ba zai ba ta da tasiri a kansa Allah ci fa ulaka kumul muflihuna wannan su ne wanda suka wato kinan rabota kuma ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa rowa ta bayyana daga cikin alamun tashin alkiyama daga cikin alamun da za su sa wato kenan ah, wa'azi ma ya zama matsala a rayuwa idza ra'aytum shuhha muta'an wa hawa mutbi'an wa ijabi kulli zai ra'ayin bi ra'ayihi fa alayka bi nafsik saboda ka sai fara magana wato kenan da ruwa mutane ba za su doki dukiyarsu su yi aikin alkhairi da ita ba Allah ya ce wa in tusinu da kwa kyautata tusinu shine ku kyautata ai sulhun da za a yin zaki bada kaza ne shi kuma ya bada kaza ko ko kuma zaki sayar da kaza a cikin hakinta to da za ki tsare da fiye da haka ba kin yi ihsani kenan ko kuma a'a duk da matsalar da take da ita din kai din sai ka rufe ido sai kai mata fiye da wato kenan abin da ta cancanta din ko kuma abin da take ganin ta gazan duk sai ka rufe wannan sai ka daidaita din ka rufe idon ka kai ma ka rufe taka damuwa din kai ma wato kina anan yanzu kai ihsani kenan da kwa yi hakan nan wa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki akan lamuran ku wai ya zama haka din kun yi shi dan Allah ne kuma kun yi shi dan neman lada a gurin Allah ba dan yabo ba ba dan tsoro ba ba dan wani dalili na san zuciya ba ba wani eh, eh, siyasa ko na makamancin wannan ba fa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki kana khabiran ya kasance wato kenan masani ne mai bada labari ne mai mata baluna da abin da wato kenan kuke aikatawa walan tastadiu ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الله مدوكاkin sarki yace anan kuma maza ake يوه yawwa a maza ake addressing Allah ce walan tasadiyu ba za ku taba iyawa ba an tadilu bainin nisa'i ya zama kun yi adalci tsakanin wato kenan mata adalcin da ake nufi an daidaitawa ne ba za ku iya ba ba za ku iya ba walau har sun ko da ranku tana son ku yi hakan din adalcin da ake nufi anan soyayya ne yadda kake son wannan matar ba zai zama taba zama daidai da wannan ba duk da cewa dukkan su matan ka ne guda biyu saboda wata tafi wata kyau dole san ba zai zanna ba ya zama daidai ba wata tafi wata kuruciya soyayya ba zai daidaitu ba wata tafi wata hankali soyayya ba zai zama daidai ba wata tafi wata ladabi da biyayya don haka ba zai zama abin nan ba wata tafi wata kula da lamarinka wata tafi wata kula da iyayenka ko tafi kula da yan uwanka ko ƴaƴanka ko wani abu makamancin wannan tunda yake mutane ko da yan biyu ne zaka samu su zai iya dan sabawa ba zai zama wata kenan 100% daidai wa daidai ba to saboda haka a cikin zuciya Allah madaukakin sarki ya ce ya san da wannan cewa ku maza ba za ku iya daidaita wannan soyayya a tsakaninku ba sannan bayan soyayya cikin wasu abubuwa na yau da kullum ma ba zai iya yiwuwa ya zama ka daidaita su daidai wa daida ba ba zai iya yiwuwa ba in ka ce daidaita za ka yi daidai wa daida wani lokaci ma sai a samu matsala yanzu misali a ce wannan za ta iya cin dumame kari uku amma wannan in ta ci kari daya tal ya ishe ta sai ka ce wallah kullun kari da ɗaya zan rika kawowa <laughs> akwai adalci a nan eh, kaga ka daidaita amma ba zai yiwu ba haka din ko kuma ka ce kullun kari uku uku za ka kawo to kari biyu da ka kawo wannan zai zama excess shi kuma zai zama barna kuma Allah maɗaukaki zai ce zai na za an fako lam yusrifu wa lam yaqturu kaga za a samu takadir ko kuma israfi a nan wurin to saboda haka kaga wannan ba zai yiwu ba ko kuma a ce wato kenan kula da su a wajen biya musu bukata shi ma ba zai taɓa daidaituwa ba yana iyawa lokacin da kake ɗakin wannan lafiyar ka kalau lokacin da kake ɗakin wannan akwai matsala kaga wannan ma ba zai abin nan ba ko kuma yana iya yiwuwa ita wannan din ta yin abin da za ta ɗauki hankalinka fiye da wannan ko lokacin da aka shiga wannan tsakaninsa kuna rigima wannan kuma kuna daidaitawa duk irin waɗannan abubuwa din suna nuni cewa wato kenan daidaitawan ba zai taɓa wa ɗari bisa ɗari ba saboda haka koda kuma kana son hakan ta faru ba zai iya yiwuwa ba saboda illa iyaka akwai abin da za ka iya yi wannan da za ka iya yi shi ne Allah madaukakin sarki mai da shi wajibi akan ko koda ba za ka kula ta ba ai kwana biyu ne to kana ɗan kwana biyu nan kana kwana biyu ko da ba za ka yi kaza ba ai kaza ne to nan kaza kaza kaza abinda ba a so a cikin zuciyar mutum ya ji cewa ya yi haka don ya zalunci wannan ko ya yi haka don ya tauke hakkin wannan amma don ka zo nan a gaje ba ka kula ta bai can da sha'awa cikin ka kula ta wannan ba zai zama wata ke rashin adalci ba don abin isakilikal ne wani lokaci zai kuma dawo nan ɗin yau kuma wani lokaci kuma wancan ɗin kuma ya koma can haka yake kewayawa duyan da madar na al'amari yake shine ya zama kai a cikin zuciyanka ka san wannan kana zalintanta to wannan shine amma in babu niyya a cikin zuciya na zalunci wannan abubuwa ne na rayuwa da sauransu ko kuma lokacin da kake girki wannan girkinta akwai kudi a aljifinka kace ji a sayo nama aimiya lokacin wannan kuma ya zo babu kudi kace yi adalci zaka yi don haka duk inda kudi yake sai ka je ka samu to don ma sai ka sa kanka cikin wannan da to ka gani sai ka sa kanka a cikin wata kinan wani rikici amma in da ya zama da kanta wannan din malam da Allah kawo abun a cikin aljifinka za a yi wannan ma kawai dai in Allah ya kawo ne to shi kenan kaga wannan babu matsala a kasa da haka abinda Allah madaukakin sarki yake hani a nan shine falata yulu kullal maili kada ku karkata dukkan karkata wata zaru hakal ka ku wata kaman wata kinan raye dan farariya ratayayya an rataye ta bata taba kasa ta bata sama ko ta zama kamar ummu zar'in kenan ko tace zauji in an dik wa dallak wa in askut wa allak ba ka tace ba ni tsakana da mijina na rasa inda zan yi na furta a ce tafi Allah kiyaye hanya in kuma na yi shuru in zama kamar ratayayya ba da muhimmanci a tsakar gida to kaga in kai hakan nan hakika ka zalunce ta kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai kyale ba yau shi yasa wancan ayan Allah maɗaukakin sarki yake cewa yau mai firron umin a kehi wa umihi wa abihi wa tiyo ba ne me yasa mutum zai guje matarsa ranar lahira saboda akwai hakkin ta wanda ya cuce ta wanda a ranar za a karba a bata kayanta da haka in ya ganta sai ya tsere duk wanda ka cuce shi wani hakki ko da ƙwayar zarra ne to ranar lahira ba za ka so ku yi arba wato kenan da shi ba to saboda haka shi yasa zaka ga mutum yana gujewa matarsa ko matan ta gujewa mijinta wa in tuslihu duma lamarin yanda yake tunda kai mijinta ne ita matarka ne da za ku yi sulhu ku daidaita tsakanin ku ya zama babu matsala wata to ku kuma ku ji tsoron Allah madaukakin sarki fa inna Allah kana gafuran lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne a kanana kananan abubuwan da ba za ku iya daidaita su a tsakaninsu ba yauwa don ka ji ka fi son wannan a zuciyarka sama da wannan amma wannan baka tauye wata ake ta ba wannan baka tauye wata ake ka ba wannan din Allah madaukakin sarki zai gafarta shi ko kuma dan kaje ka wannan tana bukatan wata kenan yadi uku wanda shine zai mata kaya wannan kuma biyu ka sai wannan biyu ka sai wannan uku kaje ka kai ka sai yadi ka bara a tele sai dinka sai dinka ma wannan yadi uku sai dinka wannan yadi uku kuma kowa ta sai mata daidai kaga baka ta tsakani ba wannan ta ci yadi uku ko biyu da rabi wannan ta ci yadi biyu baka yi daidai ba tsakani to irin waɗannan abubuwan da ba za su daidaita tsakani ba Allah madaukakin sarki ce kana gafuran ko lalle shi mai yawan gafara ne rahiman wato kenan mai yawan jinkai dan haka Allah baya san a rabu abinda Allah madaukakin sarki sai a daidaita ne a gyara walazina yumassikuna bil kitabi wa aqamu salata inna la nudiyu ajral musulihina dan haka a sulhu a daidaita to mu وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الله مدوكاكين سلكي a cikin rahamansa shine sai ba da dukkan maslaha matsala maslaha duk abinda matsala ta taso sai ce ga yadda za yi amma in ta ce ta cinyewa shi kenan sai a haƙwa sai a janye da duwa waɗannan matakan da aka ce kaza kaza kaza kaza din da a samu ai sulhu ya ci tira to kaga ba da ba makawa a rabu addinin kirista su ba sa rabuwa idan an riga an daura aure du abun da zai faru baka saka sauta ba ita ba ba ta sauka ba hakan nan za ku yi ta zama kowa yana cutar dan uwansa musulunci kuma ba wani ne hadafinsa ba hadafinsa shine mu tare mu gudu tare mu tsira tasi zaman aure ya zama akwai soyayya akwai kauna akwai zaman mutunci akwai kiyayewa akwai kula da sauransu idan ya ci tira ya zama wani zai cutar da wani an riga an gama babu yadda za a yi a masu sulhu sun zo sun ki sun zo su abu ya ci tira ya kiwa to kenan sai ka ci arabu sai Allah ba da kofa ta yin saki ya saukar da sura guda a cikin alkur'ani kira ta suratul talaqi sura wadda take magana akan saki amma saki a matsayin sanan last option wato kenan dama ta ƙarshe babu wani hanya kuma sai wannan saboda wani lokaci mijin zai iya cewa cewa wallahi baya kauranta to in kuka matsa zai zanna da ita a dole ko zai cuce ta ko kuma matar ta ce in dai shine wallahi Allah ba ta kauransa kuma abin ya fice a cikin zuciyarta to in kuka matsa wato kenan sai dai bala'i ta faruwa a tsakani to in an ga babu kofa shikenan sai a raba amma wa in ya tafarraka da sa rabu ɗin. wannan ya nan wannan ya nan shi a tunaninsa ai rufa mata asiri yake shi ya sa ma yake mata kaza shi ya sa kaza kaza kaza kaza da sauran da haka in ta tafi ya raga kamar ba zai abin nan ba ko kuma ita a tunaninsa tana ganin ai ai ta ma rufa masa asiri ne don in ba ita ba ma waye zai yi masa kaza da kaza da kaza kowa sai tafi da wannan notion a to wannan sun yi kuskure Allah madaukaki sai ce yugunin lahu kullu min sa'ati Allah zai wadatar da kowane a cikin yalwarsa sai kaga Allah ya bata wani mijin wanda kuma za su zanna lafiya shi kuma Allah ya bashi wata matar wadda za su zanna lafiya ma dama ba zalunci ne kowannen su ya runguma ba mai yiwa rikici ne aka kasa ganewa juna mai yiwa akwai wasu abubuwa ta baya wanda shi ba son su cuce ta bane amma ya kasa fahimtar lamarinta ko kuma ita ba son ta cuce shi bane amma ta kasa ganewa lamarinta in dai ba zalunci to kowa Allah madaukakin sarki zai bashi wani abu a cikin yalwarsa wanda zai gamsar da shi kamar da yau take ne yana wurinsa na farko sai ne yi wani kullum min sa'atihi Allah maɗaukakin sarki a cikin yalwarsa zai wadatar da kone wa kana Allah lalle Allah maɗaukakin sarki ya kasance wasi'an mai yalwaci ne a cikin lamarinsa yana yalwatawa daga cikin yalwatawa ta shine ya bada dama a saki ya bada dama a saki addinin kirista duba la'i sai dai ku ta zama a haka nan duk rikici sai zai kusa har ma suka sa wai akwai wani abu da ke kira wai separation an yi an yaƙi an yi an yi taƙi an yi an yaƙi an yi an yi taƙi kuma ba zai zama ba zai yi ba kuma ba za a sake ba sai a samu separation shi ne sai ya tattare koma can ita mata ta koma ta kawai shi na saboda haka sun zama separated kenan amma ba da akwai aure a tsakanin su ba amma ko ba za su taba <laughs> haɗuwa ba sannan kuma sai suka sa kansu daga mace ɗaya ba za ka kara ba to yanzu an zama separated kuma ita ta yi nan kai kayi nan to ya za a yi to kaga an bude kofa na wato kinan eh, lalata ko wani abu makamancin wannan to Allah kuke zuke ce in an rabu ma Allah zai wadatar da kowane wa kana Allah wasi Allah mai lauci ne hakima kuma gwani ya iya tsara al'amara shi yasa ya ce a daidaita kuma shi yasa da sake bude kofa in wato kinan daidaitawa ya gagara to mu je walillahi walillahi ma fi samawati wa ma fil ard ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الله مدوكين سركي ce walillahi ma fi samawati lalle mallakan abin da take cikin sammai wal ardi wa ma fil ardi abin da yake cikin kasai lillahi na Allah kuke sarki ne duk abin da ka gani a kasa na Allah ne abin da ka gani a sama na Allah ne milkan wa abidan haka dukan su bayin sa ne dukan su kuma mallakan sa ne komai na Allah kuke sarki ne dan babu abin da yake kansa wannan kenan sanan sai ce walaqad wasana alladhina utul kitaba min qablikum hakika mun yi wasici mun yi wasiya ga wanda muka ba su littafi kafin ku ne wa al-yahudu nasara wa man dunahu yahuda da nasara da wanda suka zo kafin su Allah madaukakin sarki ya ba su littafi shi zake ta sofi ibrahim inna inna fi zalika lamina ne eh, eh inna hadha la fi sofi al sofi ibrahim wa musa la to lalle wannan magana da aka yi a cikin alqur'ani a cikin sabbihi ismi rabbikal a'la dinna wannan maganar tana na cikin littafin farko kamar su littattafa da aka bai wa annabi ibrahim an ba shi littafi ya kai kaban goma da littafi da aka bai wa annabi musa an ba shi littattafai sun kai kaban goma sannan aka ba shi a taura sannan bayan su akwai wasu wanda kafin su akwai wasu annaba da aka ba su wasu littattafai bayan su kuma har yanzu an ba wa annabi dauda zabura wata yana dauda zabura sannan bayan su an ba wa annabi isa alaihi salatu wasalam linjila da sauransu sannan ga wato kenan alkur'ani da aka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi na Allah yake ce masa walaqad wasayna alladhina utul kitabai min qablikum mutanen da muka ba su littafi kafin su haƙi kafin ku haƙiƙa musu wasiya in kun zo gashi gashi gashi gashi an musu wasiya yadda ya kamata su rayu wa iyyakum kai ku din mamu muku wasiya din kenan wayancan wasiya da aka musu a cikin littattafan su ne ku din ma kuma mu muku wasiya kuma a cikin naku wato ke da littafi menene wasiyar an ta kullu ku ji tsoron Allah shikenan ba wani abu ku ji tsoron Allah mun muku wasiya a cikin littafin ku ku ji tsoron Allah a cikin dukkan lamari duk abin da mutum zai a rayuwarsa sai ya tuno cewa akwai ran zai zo ya tsaya a gaban Allah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu ɗaya daga cikin ku face zai zo ya tsaya a gaban Allah babu tarjumani a tsakaninsu ya faɗa Allah ya faɗa ya faɗa Allah ya faɗa haka za a yi dan haka sai mutum ya ji tsoron tsayuwar wannan yace wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata ma'awa idan mutum ya ji tsoron wannan tsayuwar a gaba ga ubangijinsa to aljanna ita ce za ta zama makoma wato kira a gare shi dan haka jin tsoron wannan din shine ake sa kuma takawa wannan zai sa kullun zaka yi abu ba zaka yi mummuna ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jibril alaihi salatu wasallam ya zo ya tambaye shi akan isani sai ce masa an anta abudallah ka annaka tarahu wa in takun tarahu fa innahu yarak ka bautawa Allah kaman kana ganin sa don in baka ganin sa hakika Allah madaukakin sarki shi yana ganin ka saboda ka sai ka kiyaye wannan to wannan shine wasiyar da Allah madaukakin sarki ya yi ma ahlul kitabi a cikin littafin su kuma kuma shi ya muku wasiya a cikin littafin ku wata rana wani mutum balaraban kawai ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ya musulunta aka yi wasu yan satattaki da shi haka cikin madina yana koyon karatun alkur'ani da ibadu da sauransu bayan ya ɗan satattake sa yake na ɗan tattara komai da komai a cikin gana mawazo ɗin sai ɗauka zai tafi sai je gudan annabi sallallahu alaihi ya ban kwana ci to zan tafi amma yanzu abin da ke so ausi ne kaman wasiya sai annabi sallallahu alaihi ya ce masa me la tagdab kada kai fushi kada kai fushi wata kidan kullum ka tsaya akan inda aka tsaye da kai kar kuma hankalinka ya tashi akan wannan to saboda haka yana daga cikin wato kenan mafi alkhairin wasiya shine a ji tsoron Allah madaukakin sa ta kullaha ku ji tsoron Allah wayan tafuru ma in kuka butulce kuka kafirce fa inna lillahi ma fi samawati fa inna eh, minane fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard to lalle ku sani mallakan abin da yake sammai da sai na Allah madaukakin sarki ne amma me wani yake nufi aka ce in kun mutilce to ku sani cewa mallakan abin da yake cikin sammai da sai duka na Allah madaukakin sarki ai abin da ake nufi ko din na Allah ne tunda aka kuma cikin tsakanin sammai da kasa kuke ko yau ku sani cewa ku din bayan Allah madaukakin sarki ne don haka a gurinsa ba ku wuce matsayin bayi ba zai iya muku komai ya ga dama amma adalcinsa da rahamarsa ta sa ya zuba muku ido kuma ya baku zaɓi watakila ku yi amkar kuma ce da wannan a cikin zuciyarku wa kana Allah lalle Allah yi sarki ya kasance ganiya ma wadatacce ne wai ba za ku bauta masa ba kun butulce kun kafirce to Allah ya wadatu ga barin wannan ibadar taku ba dole ne su kuma masa ba yau wasu saboda haka in kun yi masa bautar ma wato amfaninta kan ku ne ya ayyuhan antumul fuqara ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah wallahu wal ganiyul hamid Allah shine wadatacce shine kuma abin ayabe shi saraka baya da bukata a cikin hadisin kudusi Allah madaukakin sarki yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ko da a ce tun daga mutanen farko har na ƙarshe mutane da aljanu tun daga farkon duniya har ya zuwa ƙarshen duniya du mutanen ku zo ku ku zama wato kenan kun fi kowa zuciyarku ta zama kamar ta wanda fi kowa tsoron Allah duk zuciyarku ta zama kamar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ta annabi Ibrahim Allah ce ma da zalalika fi mulki shi Allah wanda bai karamin komai a cikin mulki na ba haka kuma inda duk duniyar nan za ku zama zuciyarku ta zama kamar ta fir'auna ko ta abu jahil Allah maɗaukaki ce ma na ƙasa zalika min mulki shi'a wannan ba zai tauye min kome ba don haka ku bi Allah ko kar ku bi Allah Allah maɗaukaki sarki ya wadatu gabarin wannan wa kana Allah ganiyan Allah wadatacce ne hamidan kuma wato abin da ya cancanci abota masa ne Allah maɗaukaki sarki ya cancanci abota masa walillahi ma fi samawati walillahi ma fi samawati